sukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala amma halicin samai da gaskai da jujjuya al'amuran bayansa bisa tsarin da ya tsara kamar yadda ya ga dama muna godiya gare shi muna jinjina masa muna tabbatar da kaɗai taka shi ne cikin ni'imarsa ya hore wa bayinsa lokuta da kwanaki ya sanya falalolinsa masu yawa a wasu kwanaki sama da waɗansu ya sanya wasu kwanaki ya fifita su a kan waɗansu domin bayinsa su kusaci zuwa gare shi su kuma samu rahamar da ya tanada gare su su ci nasara duniya da lafiya Allah ya bamu ikon nasara a duniya da lafiya muna jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi muna tabbatar da kadai takarsa shi kaɗai yake cikin tauhidinsa wato cikin kadai takarsa wajen ayyukansa ya kadai ta cikin sunayensa da sifofinsa kuma ya kadai ta wajen tantanta ba abin bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wata'ala ya aiko manzanni ya cika manzanci da siyayyar halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da al'ummarsa dukkan alkhairai ya bayyana musu dukkan lokuta na alkhairi ya kuma umarce su aikata alkhairi a lokuta ya bayyana musu kwanaki masu mahimmanci da falalolin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ya bayyana musu lokuta masu tsada ya umarce su da jajircewa ya bayyana wa al'ummarsa hatta lokutan da addu'a ta fi karkuwa a wurin Allah da ranakun da Allah yake bada halalasa abu abin da ya dace a bayyana face a nan sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga al'ummar sana alkhairi ya kuma umarce su da aikatawa duka abin da zai zama damuwa gare shi da ya bayyana musu ko kuma hane daga shiga cikin kira da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu khairar du'a du'a ulumi arab wa khairu ma qultu na nabiyuna ba'di wan na ƙabdi? wa khairu ma qultu wan na min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Kurbar tana tunatar da mu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu du'a du'a yawmi arafa wa fi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arafa malamai suka ce saboda kasancewar wannan rana mahimmanci, a gurin Allah saboda Allah subhanahu wata'ala yana bahi ga mala'iku da alhazai da suke filin arafa Allah yana yanta bayinsa ba ma waɗanda suke firin arfa ba dukkan musulmai a duniya waɗanda suka tantance yantawa Allah yana rufe su da rahaman ya yanta su irin wanda bai taɓa yi ba ko kuma baya yi irin sa sai a wannan rana Barka ya zamanto kasancewa muna fuskantar wannan rana insha Allah muna rai. ya zama wajibi mu tunatar da kanmu abin da ya dace a tsaya a kansa da jajircewa a waɗannan kwanaki da kuma musamman rana arfa da kuma ranakun bayanta domin koyaushe musulmi yana buƙatar tunatarwa misali mutum ya san abu ba ya manta amma in an tunatar da shi zai zabura in an yi sa'a wanda ya tunatar ya samu alkhairi da yawa wanda ya tunatu shi ma ya samu alkhairi masu yawa an da samu dace lura da cewa muna cikin waɗannan kwanaki masu muhimmanci na ga yau ana biyar ga wata na zulhijja wadda Allah subhanahu wa Ta'ala ya rantse da waɗannan kwanaki wa layalin ashir Allah ya rantse da ranaku goma na farkon zulhijja Allah subhanahu wa Ta'ala ya kaddara muna cikin waɗannan kwanaki a turban da ta gabata a wannan masallaci an tunatar game da abin da ya shafi kwanakin waɗannan kwanaki haka nan kuma tun da Allah ya kaddara an samu kai a cikinsu lallai kuma sai a sake tunatarwa domin a ribatu da waɗannan kwanaki musulmi lokacin da yake da shi ne nasa a lokacin da ya zamanto ya zo ƙarshen rayuwarsa duk waɗannan kwanaki ko da ana ba da labarin in dai mutum ya rasu to shi baya cikin waɗanda ake labari da shi sai dai rahamar Allah kawai da wasu ne ke samu in mutumin kirki ne yana cikin kabarinsa haka duk abin da ake faɗi na falala da abin da ake faɗi na zaburarwa cewa a himmatu ana faɗansa ne ga rayuwa kafin su wuce waɗansu su mai haka a lokacin da kake raye in ana faɗin abin da ya dace a aikata suka himmatu don ka aikata wata ila dama ce ta ƙarshe ko kuma dama ce wacce sauran saura a cikin abin da ya saura don haka mutum sai ya yi himma ya ga cewa ya yi abin da ya dace matuƙar an tunatar da shi ko ya karanta ko ya ji labari ko ya gani da kansa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan ranaku domin mutane su himmatu a cikin a cikin waɗannan kwanaki akwai ranar arfa wacce take da mahimmanci wanda insha Allah ta'ala za ta faɗo ranar talata mai zuwa in muna rayu akwai kuma ranar idin layya yawmul hajji akbar mafificiyar rana a duniya gaba ɗaya a bisa ittifaƙin linjayin malamai cewa ita ce mafificiyar rana a duniya gaba ɗaya yawmul hajji akbar wadda linjayin malamai ta cewa ranar sallar layya cikin waɗannan kwanaki akwai waɗannan wacce ita kuma insha Allah ta'ala ita ce ranar Laraba waɗanda suke zuwa insha Allah muna akwai ayyamu tashriq ranakun da ake shanya naman layya don ya sha iska suna ayyamu tashriq waɗannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani واذكروا الله في أيام معدودات sannan kwanaki guda uku bayan sallah dukan su ranaku ne ranar yanka ga wanda bai samu dama dan goma ko zai iya yi sha ɗaya in bai samu dama ba sha biyu in bai samu dama ba sha ranaku hudu ne ranakun layya waɗannan kwanaki duk suna cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta don haka su ya tunatar da 'yan uwa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara na falaloli da kuma abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a dukkan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki masu albarka kamar yadda malamai a ko'ina a duk kusan duniya duniya musulmai za ka ga da masallatai da guraren karatu da mimbarori na hudubori yawanci za ka yi suna magana a waɗannan kwanaki a waɗannan kwanaki ko da ɗazu a gindin haramin makka wanda ya gabatar da limanci shek mahir al-mu'ayyid shi ma ya magana ne akan waɗannan kwanaki da su da mahimmanci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Madina shi ban ji hudu ba har lokaci ya kure amma daga tsara bin abin da mukaddima yana nuna cewa yana magana ne akan falalolin waɗannan kwanaki haka mimbarori da yawa za su yi magana ne a kan waɗannan kwanaki da muhimmancinsu domin musulmai su himmatu saboda falala da Allah ya yi A gaske waɗannan kwanaki da irin abin da ake bukata wanda aka bayyana na kabbarori kamar yadda Allah ya ce yadkuru sunallahi fi ayyamin ma'lumatin saka tsara sakahu min bahimatil an'am to lallai kuma sadakoki kabbarori addu'o'i ayyuka na ibada da dukkan nau'o'insu karatun alkur'ani azumi wanda yake da iko yake da lafiya duka waɗannan ayyuka ne na alkhairi domin ma in ayyamin al'amal salihu fihin da haƙu ila Allah min hadhihi al-ayyam rana ce wacce take da girma take da kuma girman sha'ani a gurin al'ummar musulmai wanda manzon Allah sallallahu alaihi Sallam yana umartar bayi bayan Allah al'ummarsa su yawaita addu'a a kowane lokaci amma sai ce musu khairu du'a du'a yawmi arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa Kashin malamai suka ce saboda ita addu'a ranar arfa ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji Allah yana karɓar ta ne kawai kai tsaye domin Allah subhanahu wata'ala ya binu yana kusatowa malamai suka ce yana zuwa sama ta ɗaya ranar arfa fa yubahi bil mala'ika yakan yi alfahari da tinkahu da alhazai da suke tsaye a filin arfa yakan ce wa mala'iku zuru ila ibadi shi usan gubura a wata riwaya ce ma za a rada haula ko me suke rufe ne me suke so suka zo tauni shi usan gubura kasunan sun zo a wasu su babu wato isasshen takalmi sannan ga gashin kansu babu ƙefewa saboda mutum yana cikin irami ga ƙura a jikinsu da kafar saboda halin tafiya ga gajiya ga zafi ga makamantansu me suke bukata me suke so tare da cewa Allah ya san me suke so sun kasan halin tafiya da kansu amma Allah yana tambaya ne saboda cikin mulki da kuma tabbatar da ba su abin da suke so a wannan rana da kake karkatar da tambaya don hankalin mala'iku ne biyo mala'iku suke masa ya Allah ai wannan gafarar ka suke nema ku ce ushidukum anni qad ghafartu lahu ku shaida ku ne shaida waɗannan duk da suke tsaye ana wallahi na gafarta sai kuma sauran bayin Allah musulmai da ba su samu zuwa arafa ba waɗanda suke nan a duniya zukatansu suna can musamman in an ce ranar arfa kowane musulmi tunani yake dama a ce yana cin atsaye musulmai suna tunanin dama a can suke cikin wannan addu'a suka samu wannan falala to falalar tana nan ko ina sai na filin arfa ya keɓanta saboda aiki ne wanda Allah ya ce a yi shi ga wanda ya samu dama a wannan rana waɗanda suka arsa kiran Allah Allah ya tara su a wannan duniya waɗanda suke duniya musulmai su kuma fama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda Allah ya kai rayuwarsa talata mai zuwa yana mai lafiya ba uzuri rashin lafiya ba uzuri wani abu to yayi azumi maza da mata azumi ranar arfa wani sallallahu alaihi wasallam ya yukaffiru sanata lati qablahu ko qablaha wa sanata lati ba'daha yana kankana zunubin shekarar da ta gabata da shekarar da ta da za ta biyo baya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa cikin ma'anan bayaninsa babu wani iri a duniya da aka yi wanda Allah yake yanta bayi Allah ya ce wa in tanfa ce su ma bayin ka ne wasu sun shiga sallar zahar da su a ya a duniya wa in tanfa bayin ka ne ne suke suna sallah ne su ma kuke na yan kasu sun zama yan aljanna daga wuta da gare wa in tanfa da suna a kasuwa amma suna ambaton Allah wani da wani kuka suna ambaton Allah amma a kasuwa suke suke na yan ta an yan ta wancan fa ya gai da mahaifinsa ne kawai girma wa mahaifinsa ne wancan fa ya ciyo ruwa ne zai kai wa mahaifiyarsa ta sha zai na yanta duk abin da mutum yana alheri ranar yantawa ne yantawa ne Allah subhanahu wataala ba a taɓa yin wani ini a duniya da Allah yake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna shiri ranar arfa wancan ba lattara ne me yake yi yana koyarwa amma ya ce bismillah kafin ya bar aljanna ko insha Allah ta'ala saboda haka kowa ya shiga ɗalibai ba ya zo rubuta nan ne ya yi bismillah ya yi bismillah ko yanta shi insha Allah ta'ala kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana yantawa hatta shedan ba a taɓa walakanta shedan a kaskantar da shedan ya ji ya rasa inda zai yi iri ranar arfa saboda shedan yana ganin abin da ake yi bayan Allah wancan ya yi sadaka me ya mallaka ba shi da abin da ya mallaka amma cikin abin da ya mallaka ya ga cewa cikin naira ɗari biyun ka bari ya yi sadaka da naira ashirin Allah ku yanta shi ko da waye don kai Allah ko yanta shi shi ya koma aljanna har abada ya zama nan aljanna to da ranar arfa rana ce mai girma rana ce ta addu'a mu da muke duniya waɗanda ba sa filin arfa kowa ya yawaita addu'a musamman a shi ya ta yau ne arfa yammacin ranar arfa Ka ne lokaci ka yi addu'a ko da ba ka da lokuta saboda shugurgulan ka na duniya ka ware lokacin ko a gidanka ko a keɓe a wani guri ka yi addu'a ana ɗaga hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana addu'a ranar arba. yana addu'a yana addu'a tun bayan zawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke roƙon Allah da wace khairu du'a du'a yawmi arba. yana addu'a yana addu'a ya ɗaga hannu suna kallo har suka ga kamar ya galabaita kai hatta taguwarsa sai da ta jirgi da haka nan da ke zaune a bayan ta alƙasuwa da ta jirgi da linzamin ta ya faɗi alaihi wasallam saboda addu'a da yake da hannu ɗaya ya ɗago linzamin ɗaya hannun bai sauke shi ba da mai saboda baya son ya sauke ko ya shagala da ita saboda addu'a da yake ya ɗago da hannu ɗaya ɗaya hannun yana sama yana addu'a ya mai da linzamin da ka ya kuma yin Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai manta da duniya a waɗannan lokutan ya manta waya ya manta dukkan dangi da suke gurin akwai danginsa akwai iyalinsa akwai danginsa na jini ga manya-manyan sahabbai su abubakar radiyallahu ta'ala an duk suna guri amma baya magana da kowa nan sallallahu alaihi ya fiskanci zuwa ga Allah ya fiskanci arewa domin idan mutum yana filin arfa arewa al'umma take ka'aba kenan ya sanya jabalur rahma bainahu wa na ka'aba ya tsaya ta gefen kudu da jabalur rahma wannan dutsen da ake cewa dutsen arfa waɗanda mutane suke hawa nan suna alaihi wasallam mai hau dutsen ba ya tsaya a gefen kudu da dutsen ya ce waqaftu ha huna ni na tsaya a nan wal arfatu kulluha mawqi duk inda ka tsaya a filin arfa yayi sannan ya sanya dutsen yana fuskantar sa daga in ya fuskanci dutsen yana kudu da dutsen ma'ana yana fuskantar ka'aba kenan ya daga hannu tun daga bayan yayi sallar azhar da la'asar jam'an wa kasran wani taqdim ya gabatar da sallar la'asar a lokacin sallar azhar akai azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu da irin sallah guda daya da ikama guda biyu bayan yayi hudu ba shamila wanda ta kunshi komai na jin alkhairi rayuwar duniya ga al'ummarsa kalin ya tafi ya je tsaya a gefen kudu da jabalun rahama ya fuskanci arewa ma'ana ya fuskanci ka'aba dutse yana tsakaninsa da ka'aba ya daga hannu yana addu'a tun da ya daga hannu yana addu'a tun lokacin shi shine misali ƙarfe goma sha biyu da kamar irin minti goma sha biyu a yanzu ko makamancin haka tun daga irin wannan lokaci da aka yi sallah ya yi huduwa ya je ya zauna ya je ya zauna a bayan taguwa ya daga hannu da ya sauke ba har rana ta yi ja za ta faɗi abai suna so su gane yana azumi ne ma'ana mai hajji ma zai iya yin azumi suka ɗauko ƙwaryar nono suka sa a hannunsa sai suka ga yana sha ashe yana cin yunwa ba ya manta da yunwa da mai ya shagaltu da Allah subhanahu wa ta'ala ai kuma yin Allah mu shagaltu a wannan ranar ba ma wannan ranar ba duka wannan ranar ko masu mahimmanci? Allah ya rantse da ranar Arfa kamar yadda malamai suka tabbatar wa shahidi wa mashhud wa shahidi wa mashhud suka ce mashhud shine ranar arfa wasu malamai suka ce mashu shi ne ranar juma'a shayi ne shi ne ranar arfa wasu malamai suka ce shayi ne shi ne ranar mashu shi ne ranar arfa shayi ne ranar juma'a ma'ana Allah ya rantse da ranar arfa saboda muhimmancin wannan rana ya kuma yin Allah a ribaci wannan rana yana daga cikin asara da ake yi musamman mahajjata daga cikin asara da suke yi da kuma shekan da yake rinjaye a kansu domin shekan yana jin kowane alhaji sai ya ga cewa zai yi ciwon na rahama waɗansu daga cikin alhazai sai su ce bai waya su ta ɗaukan hoton suna tura wa mutane yana rage ikilasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi niyyar aikin hajji sai da yace ya Allah ka sanya wannan aikin hajji kariya a fili wala kar ya zamanto akwai riya a jikinsa akwai jiji da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar arfa Allah yana karɓar addu'an kowane bawa wanda mai girman kai duk mai jin cewa shi shi ne ko mai jin cewa ya ci wa'ansu Allah baya karɓar addu'arsa komin sa komin kuɗinsa komin mulkinsa komin matsayinsa shi sa ana son tawazu daga kaskantar da kai a rayuwa Allah bai karɓar addu'an mai girman kai Allah bai karɓan addu'ar mai bibi da kai kar ka ji cewa ka suwa ne kar ka ji cewa kai ne kawai kar ka ji cewa babu wani sai kai ka kaskantar da kai ka yi addu'a kana mai komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala isa Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana kan aikin hajji sai walillahi ala nasi hajjul bait wa atimul hajj wal umrata lillah dukkan rukunan musulunci guda biyar babu wanda Allah ya rinka amfani da lamu ne namun na tabbatar da ikilasi gare shi ba aikin hajji ba saboda mai aikin hajji shi yake kowanne samun shigar iya aikin hajji daga mutum ya shiga jirgi zai so masa lissi yana tura wa mutane gashi nan a jirgi zai je hajji gashi nan ya sauka a Ga gashi nan ya sauka a gindin kaba mutum ya bawa kaba baya a ɗauke shi a hoto bawa kaba bayan ba tukun na malamai suna magana a kansa wani ya ba ka ba baya a ɗauke shi a hoto ya tura wa duniya har sai ya haka wai yana addu'a a ɗauke shi a hoto wai ya tura wa duniya wa yake roƙa su da aka tura hoton ko ku Allah subhanahu wa ta'ala haka nan abubuwa sun lalace a yanzu Kamarori sun bata mana da wayoyi da muke yawo da su da kamarori? sun bata mana sha'ani wani kila har a yanzu ma zai ce ku zo ku ga filanan arba ko a gidansu ma kila yana cikin mukan sama ya ce a ɗauke shi a hoto Munisanci wannan mu yi abin domin Allah wallahi da zaren kayi ba don Allah ba Allah ba ruwa kar mutum ya yi wasa talatan nan a ce muna raye a ce ana arfa ba yan samu ba kai mutum ya yi ba. duk abin da za ka yi a matsayinka na ɗalibi ne malami ne ma'aikacin jami'a ne ɗan kasuwa ne a aka yi mai sana'a ne kai ne ne mai mulki ne wanda ake mulka ne rana ta fuskanto na samun rahamar Allah wanda yake rayu mu dage mu yi kokari amma mu yi domin Allah ka ke ga lokaci ka ambaci Allah ka yi addu'a wasu suna nan sun jima da matsala ba sa ambaton Allah yanzu ranar arfa mutum ba zai iya warewa in dai ba wasu bukatu na dole ko wasu harkokin na dole ba ba zai iya bada awa biyu ba a yammacin arfa ba za ka iya ware awa biyu ba in dai ba abu ya zama dole ba ba za ka iya ware awa ɗaya ba in abu ya zama dole ba ba za a iya ware minti talatin ba sai kawai ta surutu har kwanan ya ƙare da haka za ka ga ɗan yarin jaye mu a je can a yi surutu a je can a yi wani biki a je can a yi wani taro shi kenan kawai rana yana tafiya yana tafiya wanda ya amfani shi ya amfani wanda bai amfani ba har abada ya wuce kenan sai kuma in Allah ya sa wani yana rayu in can din ma mutum ya dace kuma in Allah mu yi kokari rana arfa mutum ya rana daga ƙarshe wanda duk ya samu iko ya tanaji layya wannan ranaku ne Allah subhanahu wataala ce da ya zuru kuma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am Wafi fitin dabba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da shi shine rago amma ana layya da saniya ana iya hada ana iya ana yin layya ne da bahimatul an'am raƙumi ko saniya ko rago ko tinkiya ko raƙumi ko raƙuma ko bujimi ko saniya ko rago ko tunkiya ko taure ko akuya ko waɗannan ana yin daya da su amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi kuma aka fi ta shi shine zahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amna hay annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da raguna guda biyu ɗaya ya ce shi da iyalansa ɗaya kuma al'ummar wanda bai samu yin layya ba kar wani ya ce a ah, to an riga mana kuma yana da kuɗi ne sai ba a kai annan sallallahu alaihi wasallam ya ce kai layya da kanka da saboda ka san mu da barbaru ka to da barbarun da ba na gaskiya ba to da haka in dai mutum yana da hali ya sayi layya ya kuma da yanka layya ranar da yake da saboda haka ana so a yi da rago in mutum ya ga cewa yana da halin saniya da rago duk ya hada yana da halin kuma yana so suna so su hada su biyar su tsaya. kuma suka ga saniya ita ta fi musu arha don halatta gare su mutum bakwai za su iya hada wurin su sai saniya badana raƙumi ma mutum bakwai za su iya hada wurin su saya amma rago na mutum ɗaya ne kinkiya na mutum ɗaya ne sai dai mutum zai iya yanka rago shi da iyalansa sun shiga ciki mutum kuma zai iya yanka in yana da hali iyalansa kowa ya musu layya in yana da matansa na wani kowace ya masa layya ƴaƴansa kowanne ya masa layya in yana da hali in ba shi da hali ragonsa ɗaya ya tattara da shi da iyalansa amma dukkan wasu mutane wacce haɗa kuɗi su kai rago kai rago ne bai halatta ba rago ne mutum ɗaya sannan ya ku bayan Allah a sani cewa ana da ne da dabba wacce take kosasshiya lafiyayya Wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un la tujidu fi bahaya dabbobi masu cika guda hudu ba su yi in sake kitarwa a cikin layya shine duk da in tana tafiya tana dingishi da an ganta tana dingishi ba za ta yi layya ba ko da mutum ya sayi dabban layya ya ta samu matsala kafin ranar layya ya ta kama ingishi to wannan ba za ta yi layya ba yawa al'arja kuma ko wacce take ingishi ko ranar arfa ne washe gari sallah sai ta samu matsala Allah ya kiyaye sai zama to ingishinta ya bayyana ba za ta ba za ta yi layya ba almari ta bayyin marzuwa dukkan dabban da take da ci cuta da an ganta an gauran lafiya duk gashin ta tsatsace a firgita ka nan ko wani abu wanda ba ta isarwa wajen layya sannan wanda ta tsufa tukuf wannan ita ba ta ba ta isarwa layya sannan alhazila wacce take kyamushashiya babu wani nama a jikinta ita ma ba ta isarwa wajen layya. Daga waɗannan an nisance su wajen layya. za su kowanne daga cikin sannan sinnul mu'tabar shekaru in mutum zai yanka sai saniya ya tabbata dan bujimi ne ko kuma eh, saniya ce ya tabbata ba ba za a yi laye da ita ba in kuma mutum zai soke ya tabbata ya yi shekara wata shida a bisa ƙaunin mafi rinjayen malamai in ya yi wata shida a duniya ko wata ba in ya yi wata shida a bisa kaunin tashin malamai kai a bisa kaunin rinjayen malamai wata bakwai in rago ne amma in taure ne ya shekara ɗaya in akuya ce sai ta shekara ɗaya amma rago da tinkiya wata shida wata bakwai suna isarwa layya za ka ya kowa bayan Allah a lura da waɗanda in an je siya sannan wanda gabanta ya samu matsala in an cire wa rago ƙaho ɗaya saura ɗaya ba zai layya ba in an yanke bindin rago ɗaya bisa uku ta an yanke ba zai layya ba in an tsaga kunnen rago ko an yanke ɗaya bisa uku sa na kunnensa shi ba zai layya ba haka duk abubuwa da muke da layya sai ya duba ta gefe da sauransu sannan al'aura albayyinu awaruha ba mai ido ɗaya wacce ba ta gani sai idon ba ta gani ko da idon abu da yake amma ta gefen wannan gurin ba ta gani kusa in mutum ya tsaye layya sai ya duba ta kowane da ya duba nan ya duba sai ya tabbata eh ya 'yan dabba ne wannan shine zai zai isar da mutum layya Allah ya ba mu iko Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mai samu yi ayyuka na kwarai ka kuma yin Allah daga karshe ya amanta da yawaita addu'a a waɗannan kwanaki musamman ranar arfa musamman yammacin ranar arfa waɗanda suke tsaye a filin arfa su kan dama abin da ya kai su kenan mu sauran waɗanda ba su samu zuwa ranar arfa ba a gina filin arfa ba kowa ne addu'a ko a gidanka ko a ofishinka inda ka san za ka samu dama cikin nutsuwa a ware lokaci gara ɓasa ce in ta wuce ta wuce shi wanda kuma Allah ya kaddara masa ya ku bayan Allah mai aiki na kwarai yawaita addu'a dukkan addu'an alkhairin duniya da lahira ba mutum ya roƙi lahira ya roƙi duniya kuma a yawaita faɗin cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir saboda ranar arfa ta yi sayyidul ayyam ne sannan la illallah illa allah wahdahu la ta yi dula azkar ne to haka an yi sayyidul azkar fi sayyidil ayyam an yi shugaban ambaton Allah a rana mafi fitin ranakun ambaton Allah don ka ya ku bayin Allah mu yi aiki na kwarai Allah ya samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعد فاتقوا الله عباد الله فتذكروا عباد الله أنكم في الأيام في الأيام الفاضلة التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر ويقول صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأيام يوم عرفة سيد الأيام وفي هذه الأيام يوم الحج الأكبر أحب الأيام إلى الله اتقوا الله عباد الله وألحوا بالدعاء وخاصة عشية يوم عرفة اتقوا الله عباد الله لا تتكاسلوا يا عباد الله ألحوا بالدعاء يوم عرفة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأكثروا عباد الله من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خاصة في يوم عرفة وأكثروا بالدعاء سلوا الله خير الدنيا والآخرة في يوم عرفة يوم عرفة يعتق الله عبيده من النار ما من يوم أكثر الله فيه اتق عباده من النار اتق عباده من النار من أي من يوم عرفة فألحوا بالدعاء فتقربوا إلى الله بالصدقات وتقربوا صوموا يوم عرفة صوموا يوم عرفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته بصيام يوم عرفة من كان صحيحا مستطيعا للصيام وليصم يوم عرفة لأن ذلك يقدم السنة التي قبله والسنة التي بعده والله سبحانه وتعالى يعتق عباده من النار في هذا اليوم المبارك اتقوا الله عباد الله وأليحوا بالدعاء وسلوا الله خير الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصيام يوم عرفة وأن يمن علينا بإجابة الدعوات إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اعلموا عباد الله إن من أفضل آيات إن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم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 وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا من يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا في ولايه بومبي وفي نيجيريا وفي جميع المناسك جاتا الجلال والاكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في جامعتنا هذه وفي رؤسائها ومدرائها وفي طلابها ومعلميها ومدرسيها وموظفيها وفي كل من يعيش فيها يا رب العالمين من المسلمين اللهم انزل علينا بركات من عندك واحفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واحفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة إنك سميع قريب كل الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون